Masu kallonmu da sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da haka, barkanmu kuma da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na gabatar muku da labaranmu na sashen Hausa na daren yau. Da farko musuwan bayyana muku da cewar a yau dinnan ne shugaban majalisar ceton ƙasa shugaban ƙasa janar abdurrahman tani ya gana da wakilan wata tawaga ta 'yan asalin jamhuriyar Nijar da ke zaune a kasar Togo. da kuma wakilan wato wata tawaga ita mata 'yan asalin jamhuriyar Nijar da ke zaune a kasar Dubai. waɗanda suka zo domin kawo wannan tallafi ga wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar. Kamar yadda za ku gani a cikin wannan rahoto da Bizo Abubakar ya haɗa mana. kimanin miliyon ɗari ne na tsabar kudin sefa waɗannan 'yan Nijar da ke raye a birnin Lome na ƙasar Togo suka tattara domin ba da tasu gudunmowa a cikin wannan sabuwar tahiya da ƙasar mu Nijar take ciki. Tahiya ta ceton ƙasa saboda samun cikakken 'yancin kai. Tahiyar da Majalisar Ceton Ƙasa ta Nijar ta CNSP a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Janar da Brigade Abdulrahman Chani. su dai waɗannan 'ya'yan nijar da ke birnin lome a ƙasar togo sun tabbatar da cewa a shirye suke domin ba da kowace irin gudunmawa saboda nijar ta samu cikakken 'yancin kanta daga nasu ɓangare wasu 'yan nijar da ke birnin dubai su ma sun tattara kuɗi kimanin miliyan goma na sefa waɗanda a yau ɗinnan da safe suka miƙa su ga hannun kanal sahabi sani sakatarin dindindin na majalisar ceton ƙasa ta cnsp gabaki ɗayansu da su 'yan nijar ɗin na lome da na dubai sun bayyana wannan kyakkyawar niyya tasu game da wannan yunkuri na cutar ƙasar nijar kamar haka 'yan nijar da ke togo sun ga halin da ƙasarmu take ciki sun zamana su yi tunani mun yi tarbacin kuɗi miliyan 100 mun kawo muku sunanan gamusa ga hannunku saboda allah ya mai da ku wakilan ƙasa yau to ga waɗannan 'yan nijar da suka ba mu kuɗi mu kawo muku muna musu godiya muna ce musu duniya duka ta shaida kuɗi da amana da suka ba mu mun zaka mun ba hukumominmu a nan nijar domin a ba waɗanda ya kamata a basu kuɗin nan miliyon ɗari da muka raba su miliyon hamsin na sojojin da ke wurin daga sojojin da ke wurin daga suke da miliyon hamsin miliyon ishirin da biyar na société civile da malumansu da kowane wanda dai shi hula ne yake cikin kasar nigeria na daga miliyan 25 nasu ne miliyan 25 na mata da yaran sojojin da sun ka mutu wurin daga sojoji waɗanda sun ka mutu matansu da 'ya'yansu suke da miliyan 25 miliyan 25 na société civile a duk fadin nijar miliyan hamsin na sojojin da ke kan daga a ko ina niger ina ganin miliyan ɗari sun cika muna yi muku godiya muna yi ma shugaba general chani godiya muna yi ma mutanen cnsp duka muna yi musu godiya muna baya gare ku ɗari bisa ɗari duk abin da ya taba ku ya taba mu duk abin da ya taba niger ya taba mu patriotism ne kishin ƙasa ne ya kamu nan kuma ko gobe kuka kira mu insha Allah kuna ganin mu muna roƙonku kuma don allah don annabi wannan saƙo kamar yadda muka kawo muku shi ba na farkon zuwan mu kenan ba mun saba zuwa nan mun saba yin irin waɗanda abubuwa idan ya isa wurinsu ku isar da saƙo ko kuma 'yan jarida yadda gobe in muka nema za mu samu abun zai kyau ku ji daɗi mu ji daɗi mun zo da kokarin da an ka yi da an ka da diaspora da sayan ga mun zo da taimakon 'yan uwanmu da suke dubai eh, taimakon da sun ka kawo iri biyu na akwai wanda sun ka tura ma gwamnati kuma akwai insha Allah ran juma'a mai zuwa wa za mu je a escadre mu bayar a societe civil abin da an ka tura musu kuma da Allah ya sa mun zo mu iske farin ciki tun da tuntuni mu da muke diaspora eh, muna fata a samun kwamiti a nan pale mai kula da mu wajen taimako da ake yi wani lokaci ko an tura kudi ba a san ko taimako ko wace iri ne ba a san inda za a kai shi ba to da sa'an ga alhamdulillah mun tar da hajiya rakiya ita ne an kasa gaban kwamiti din kenan ina kira ga 'yan diaspora duwan wanda suke da taimako alhamdulillah yanzu ba kai ashira ba tunda mun san cewa a kowayensu da sun kai wata suna da taimakonsu har yanzu taimakon bai kai inda ake so ba tun da babu wanga kwamiti to na biyu kuma kira da muke so ga 'yan uwanmu da suke waje a cikin kasa dai alhamdulillah sai nsp yana ta kokarin shi kuma 'yan kasa su ma suna cikin tahiyan kasa suna kokarin su kenan mu ma da muke waje kar mu saya kuma kar mu ja da baya amma dai a san cewa ko mu da muke diaspora mu ma insha Allahu muna bayan CNSP muna bayan 'yan mu kuma duk wanda ya shaya kasan insha Allah mu ma ya shaye mu kenan shi yasa da sayan ga mun ka zo eh, bayan wanga kokarin da 'yan Dubai sun kai akwai kuma 'yan Lome akwai kuma yansu kuma kuma muna son eh, mutane su san cewa mu da muke diaspora da muke nan yanzu muna taimakawa muna bin CNSP kuma muna <clears throat> kama ma 'yan kasa a eskadir da ko'ina mun kafa da wata association da muke ce mai coordination de la diaspora de passage ou de retour au Niger. Bayan an karɓi wannan taimako ne shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa General da Brigade Abdurrahman Chani ya yi amfani da wannan dama domin kan gaisuwa ta musamman ga waɗannan 'ya'yan Nijar da ke ƙasashen ƙetare. Yana mai cewa. Godiya ce muke yi ga duk waɗanda sun ka zo daga Togo sun ka kawo taimako. sun ka tuna da ƙasarsu tana da buƙatar taimako wadda kun ka zo kun ka kawo wannan taimako allah ya saka muku da alheri muna godiya ga duka 'yan ƙasar niger da a togo da sun ka samu wannan nazari sun kai wannan tarbace sun ka ba da an ka kawo na ce dan adam mai kuskure ne amma abin da duk muke yi ko kuskure ya zo ba don son rai ba ne babu wanda ke son ƙasar shi ta shiga lalan hali dai ɗan ƙasa ne babu mai son ƙasar shi ta shiga lalan hali kenan abin da duk za mu yi mu yi shi saboda muna son ƙasanmu ta ci gaba kullum kan mu sa son rai shi yasa na ce mutane muna jin maganganu shari'a akwai waɗanda ƙasa take da alhaki bisa wuyansu suke shari'a a bar su su yi shari'a amma ni in ce ni jiji ne ni soja ne kaga na kawo gardama ko cikin kuma wani ya ce shi jiji ne shi soja ne ko shi ɗan kasuwa ne ba ta yiwa mm, kowa ya yi aikin shi tsakanin shi da allah wanda ya ce amanar ƙasa allah yana shaidu ita kuma an ka ce amana gona allah ba ka iya ka ci amana ka tai da ita tun duniya za a saka ma to wannan mu ga sanin nijar mun ka sa gaba mun sa nijar gaba tun da mun san nijar guda ce cinan duk abin da muke yi na haɗin kan 'yan ƙasa ne don ƙasa ta ci gaba muna nan yau sai kuka muke yi don ƙasanmu da an ce ƙasar baya sai a fara zanawa da nijar mu kuma mun san da cikin kai ne mutane sun ka mai da ƙasar su baya amma zahiri allah bai mai da mu baya ba kuma in sha allah nuhin nuhin shine niger ta zan da 'yan waƙa ke gai watan sallah sha kallo ko mun yi kuskure allah na yi muni shaidu ba don mu cuta ma 'yan mu ba ne ba wannan ne ba nuhin kuma muna fata allah kai ya bari mu cika gurin cuta ma 'yan mu masu maganganu na fasa kan 'yan ƙasar nijar su san ba su nan ga yi ma nijar alheri su daina kowa bisa aikin shi ya yi ƙoƙari ya yi aikin shi tsakanin shi da allah zuciya guda wadda za mu cimma gurin mu ta zan watan sallah shakallo allah ya taimake mu allah ya maida ku gida lahiya muna godiya wannan kokari dai sadakarwa ce da ake bukata ga duk kowane dan Nijar na cikin gida da kuma na ƙetare dalilin haka ma majalisar ceton ƙasa ta sai CNSP ta girka wani asusu na musamman wanda kowane dan Nijar yana iya ya ba da tasu gudunmawa domin mu gudu tare mu tsira tare To madalla mu kuma bayyana muku da cewar a yau laraba gwamnatin wucin gadi ta kasar Nijar ta ba jakadiyara wato majalisar ɗinkin duniya a nan jamhuriyar nijar wa'adin kwanaki uku don ta haɗa kanta ta bar wannan ƙasa saboda wasu take-take da babban magatakardar na kungiyar majalisar ɗinkin duniya ke yi wa ƙasar ta nijar A cikin wannan wasiƙa ta ofishin ministan harkokin wajen Nijar zuwa ga babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya, majalisar ceton ƙasar Nijar ta sai CNSP da kuma gwamnatin wucin gadi suka ce sun yi bakin cikin ganin irin yadda shugaban majalisar ɗinkin duniya yake biye ma Faransa dangance da matsalolin da ke tsakanin Faransa da Nijar inda Faransa ke bashi umarni ya bi domin tozarta Nijar a fuskar duniya kamar irin yadda shi dai babban magatakardar na majalisar ɗinkin duniya ya hana ma nijar hawa dandalin bayani a taron majalisar ɗinkin duniya karo na 78 a wannan shekara ta bana haka zalika babban magatakardar na majalisar ɗinkin duniya a ƙarƙashin oda ta faransa ya ci gaba da yi ma nijar kalkal a cikin ƙoƙarinta na shiga maimayan tarurruka na duniya kamar yadda ya wakana daga ranar 25 zuwa 29 ga watan satumban nan da ya gabata a taron da aka gudanar na kasashen duniya na IOA e a garin vienne da kuma taron gaugawa karo na hudu na kungiyar duniya da ke kula da aikin postu taron da ya gudana daga ranar 1 zuwa biyar ga watan oktoba nan da muke ciki a birnin riyadh na kasar saudiya dangance da waɗannan take-take na babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ne gwamnatin wucin gadi na ƙasar niger ta kira jakadan majalisar ɗinkin duniya mai wakiltar ta a nan nijar cewa da madam louis oben da ta tattara nata nata ta bar ƙasar mu nijar cikin kwanaki guda uku kacal ofishin ministan harkokin wajen nijar mai kula da kyautata hudda da kuma zamantakewar 'ya'yan nijar a ƙasashen ƙetare ya ce yana amfani da wannan dama domin nuna ma babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya irin yadda ya kamata a ce girmamawa da zamantakewa ta kirki ta shiga a tsakaninsu. To madalla mu kuma bayyana muku da cewar ministan da ke kula da manya-manyan gine-gine a yau ya gudanar da waɗansu ziyarce-ziyarce a ofisoshi daban-daban da ministan sa ke ma jagoranci. Bizo Abubakar ya ƙara mana bayani a kai. A mataki na farko, Minista Kwalonar Major Salisu Muhammad Salisu da ke kula da sha'anin sufuri da kuma gine-gine hanyoyi tare da tawagar tasa. sun samu isa ne a ma'aikatar amoder wani ofishi da gwamnati ta girka domin kula da gine-ginen hanyoyi da kuma gyaran su a nan wurin ministan ya leƙa biro-biro bayan haka kuma ya samu tattaunawa da ma'aikatan wurin domin sanin irin yadda suke gudanar da shi wannan aiki na gyara hanyoyi da kuma tsarin da suke da shi domin sa ido da kuma kula akan hanyoyi na ƙasar nan baki ɗaya. a mataki na biyu tawagar ta minista ta wuce a ma'aikatar fair wani asusu ne da gwamnati ya girka domin tattaro kudaden da ake amfani da su wajen kula da gyare-gyaren hanyoyi a dufaɗin ƙasar nan a nan ma minista da tawagar tasa sun samu fashin baki sosai a game da yadda wannan ma'aikata ta fair ke gudanar da ayyukanta na samar da kudade domin kula da gyare-gyaren hanyoyi ga baki ɗaya. a mataki na uku ministan da tawagarsa sun wuce a ma'aikatar kula da bincike a kan ingancin hanya da kuma irin yadda ya kamata a gina ta a nan wurin ministan ya samu ziyartar zauren kula da wato injinoni daban-daban na gudanar da binciken ingancin hanyoyi da kuma sauran biruruwa waɗanda ake bincike a kan ire-iren tsakuwa da kuma sauran kayayyaki na kwalta da sauransu waɗanda ake amfani da su wajen gina hanyoyi ministan da tawagar tasa sun yi farin ciki matuƙa game da ire-iren bayanan da suka samu dangance da irin yadda waɗannan ma'aikatu guda uku suke tafiyar da ayyukansu saboda inganta tsarin sufuri da kuma samar da hanyoyi masu kyau a duk faɗin ƙasar nan tamu ta Nijar. Ministan ya ce samun hanyoyi da dama masu kyau masu ƙarko suna taimakawa sosai wajen kula da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da kuma ci gabanta saboda haka gwamnati ke taka tsantsan wajen sa ido game da irin yadda ake gina hanyoyi da kuma gyare-gyaren su lokaci zuwa lokaci. Daga nan babban birnin Yamai masu kallonmu da sauraronmu za mu nufi da ku jihar Maradi inda al'ummomin jihar ne suka hutu domin nuna farin cikin su. dangane da ficewar wani kasar faranshi daga nan jamhuriyar niger waɗanda suka so matashi daga nan birnin yamai a jiya ranar talata mu sallah ce gare mu ta hiyar france tunda yau inda kai ka kai dan kasar Nijar. to lalle kana jin daɗin cewa faransai sun ta yanzu kenan faransai mu kawai su tahi kasar eh, su ma ba masu ko kaɗan ko kaɗan abu da muke jira da soja babu kamar tsaron lahiyar mutane allah ya taimake su kuma a mai da niyya ga huskanta awon ga mutanen don lalle sun tahi amma tahiyar su kuma tana iya jawo wani abu kuma daga baya don kenan yanzu sai an sa ido ni ka roƙi Allah mu roƙi Allah yan Nijar duk mu duka gaba ɗaya Allah ya taimake mu ya hauda mu bisa kansu alhamdulillah saboda kwalliya ta biya kuɗin sabulu saboda menene ƙasa ce ta zo ta mallake mu ko kuma ba mu da yanci kenan yanzu alhamdulillah muna sa ran ƙasar mu da izinin Allah za ta ci gaba saboda wannan mutane idan suka ta yi alhamdulillah in dai wa'annan mutane muka samu cikin eh, roƙon allah da al'umma ƙasa ke yi da suka haɗa kanunmu gaba ɗaya to ubangiji allah sa mu mu gauce wasu lahiya ko muna addu'a ubangiji allah ya sa duk ta hanyar da za su bi a cikin wanga jihohinmu kar duka kowane mutum ya ce masa uffon su daihe ta salin alin to alhamdulillahi sai godiya to mun san izinin allah wanga shugabanni namu za su kamanta da izinin Allah harkar faransa ga gaskiya da suka taida mun ji Allah sa alheri kuma Allah ba kowa zaman lahiya Allah ƙara tsare mu kuma addu'ar da ake yi a ci gaba da yi a ci gaba da yi Allah ƙara kawo mu kwanciyar hankali Allah sa a ci gaba da akai wanga abu shani ka rike wuta kuma ubangiji Allah sa alheri Allah hidda ka daga cikin makiya kuma Allah hidda ka cikin makiya Allah sa alheri Allah ƙara tsare mu kuma gaskiya mun ji daɗi sosai wannan kokowa ce ta al'umma idan wayannan suka tahi aka raka suka tahi kenan wani mulki idan zai zo a sa wata katanga wadda idan wani mulki zai zo ba zai ƙara kawo su ba saboda shekara da shekaru sun kwankwale muna iranium sun kwankwale muna eh, mu da sauransu ma'adanai na ƙasa kuma muna son al'umma kuma ta ƙara ba da goyon baya da sojawa 100 100 daga jihar maradi za mu nufi da ku jihar da magaram inda wato a gundumar tanut aka gabatarwa da magabatan wannan yanki wani mutum da ke sai da miyagun kwayoyi ga matasa tare da sa hannu kan wani mutum da ke yin kudin ganye muhammad lawal malam tilo ya aiko mana da rahoto a kai dangance da koke-koke da kuma gabatarwa da al'umma suke ma magabata na takuku gari da ya zamanto a nisan kilomita 50 daga arewacin tanit wanda suke shaidawa cewa akwai wani geza wanda ya zamanto bai da wata sana'a sai da kayan maye zuwa ga matasa na wannan lardu magabata na gunduma ta tanut sun tashi haikan inda suka shirya wata babbar gayya ta zakulu dukkan wani munafiki a wannan lardu akan haka ne suka sa hannu akan wannan dan taliki wanda aka samu kumshi goma sha biyar na taba wiwi sannan da kuma eh, ɗiyan magunguna na haɗiya dubu biyu da ɗari hudu da hamsin na wannan magani da ke sa maye da ake ce ma diazepam kenan a turanci da aka kiyasta kudinsa ya kai miliyan guda da jika ɗari biyar sannan da kuma wata mota wata zamanto mazira Eh, pickup wadda da ita ce yake kai wannan kwaya a gurare daban-daban inda aka sa hannu akan waɗannan abubuwa bayan nan kuma wannan eh, ayari na 'yan sanda da ya ci gaba da bincike ya sa hannu akan wasu masu kuɗin ganye wanda a yanzu haka an tsaye da wasu wasu kuma ana cikin bincike akan haka ne shugaban gundumar ta tanut eh, kwamsar principal idrisa ibro ya yaba ma su waɗannan jami'an tsaro da sunan shugaban kasa shugaban kwamitin ceton ƙasa cnsp general de brigade abdurrahman chani kuma ya jijjiga musu dantse ya musu fata alferi da fatan kuma a ci gaba da tafiyarsu da makamantan waɗannan ayyuka a yanda ya ɗauki magana daga nashi waje shugaban kotu ta tanut yarima bako shi ma yaba musu ne kuma ya ce tanut a yanzu ta zamanto ta cibiya ko kafa wadda ta hada hada ta miyagun kwayoyi kenan lokaci ne da ya kamata al'umma ta yi amfani da shi don yakar waɗannan miyagu wanda suka zamanto lalle suna tare zamnatse domin waɗannan shaye-shaye su ne suke haddasa dukkan ilahirin wasu abubuwa ga zamantowa masu ɓata gari kenan yana da kyau mu tashi haikan a yadda ya ɗauki magana daga nashi waje mai alhurma mai martaba sarkin tanut shi kuma suleiman alhaji garba ta yi za su tashi haikan don yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a wannan abu ba na farko bane da aka yi shi ana ta yi kuma su suna ƙara haukacewa bisa sai dawa da sha saboda me saboda mutane ne wanda an musu magana an musu magana ba ma oni gudu la police ko gendarmerie ko cancin gari muna abartar in mutane wanda suke kama musu wanda suke ba su tun da in kana ganin mutum yana abu cikin karce inna wanda bai kamata ba karce ilmai ya nan muna mutane suna koma shashi guda suna kama musu wanda sun samu wurin sabka ne suke ta wannan abubuwan in kowa ya ba za su samu inda za su sabka ba yana da kyau ganin irin yadda wannan abu yake ci gaba da asasa ne zamanto al'umma a kowane lungu take a kowane sako take ta kawo ta ta gudunmuwa a fuskar wannan jiha ta da magaram gabaki iya a wannan lokaci da jamhuriyar Nijar take fafatagar ganin ta kara samun 'yantaccen 'yanci wanda kuma zai ba ta dama ta su da al'amuranta na yau da kullum cikin tsanaki cikin kyaukyawan yanayi da kuma biyan bukatun al'umma a zahirin shi har ila yau dai a jihar ta da magaram musamman ma gundumar ugure al'ummomin yankin bune da kyalle ne suka haɗu domin gudanar da karatun alkur'ani mai girma tare da yin salloli da addu'o'i na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sabko ma ƙasar Nijar da alferinsa da kuma shimfiɗar mana da kwanciyar hankali mai ɗorewa. Hadiza Yakuba ta aiko min da rahoto. A ranar 6 zuwa 7 ga wannan watan da muke ciki, prefe na Departamen Kinguri Haruna Halidu ya kasance a garin Bune da Kyalle inda ya halarci sallah da karatu da sabka tare da yin addu'o'i na kawo goyon baya ga kwamitin koli na ceton ƙasa a ƙarƙashin jagorancin general de brigade abdurrahman chani wanda al'umma wannan yankuna guda biyu suka shirya tare da hukumominsu na galgashiya sabga ta samu karramawa prefe na gure inda yake tare da wata babbar tawaga da ke kumshe da magatakarda na departamentin ta gure da jami'an tsaro daban-daban an yi addu'o'i ga ƙasarmu sabbin magabatanmu da ke tsaye tsayin daka na ganin ƙasarmu ta zamana lafiya. Brefe ya yi amfani da wannan dama inda ya kai gaisuwa ta magabata na koli a sahun gaba general de brigade abdurrahman chani shugaban kasa da prime minister sannan da gwamnatin shi prefe ya ci gaba da cewa dole ne in jinjina ma al'umma gani irin kokari da kuma fafutukar da suke yi ta hanyar wato yin salloli da addu'o'i don wato kasarmu ta zamna lahiya da kuma wannan magabata namu da kuma jami'an tsaronmu da suke fagen daga don kare al'ummanmu da ƙasarmu don samun kwanciyar hankali mai ɗorewa. A ƙarshe mu bayyana muku da cewa prefe ya yi kira da babban burya zuwa ga al'umma na a azamanto tsintsiya minki ɗaya. Duka-duka anan zan yi sallama da ku game da labaran na wannan lokaci wanda na gabatar muku da su sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.